الله لا قبيلة الثانية الشيخ الكريم وهنئوا الشيخ بإكمال الشهر الكريم بالصحة والعافية الحمد لله والجزاء إليكم المبارك في كل آن وأنتم بخير الحمد لله تقبل الله منا ومنكم آمين آمين يا رب وأعاده لنا بالأمن والإيمان آمين يا رب وبعد فإني كتبت هذه الحلقة تذكرة لفضيلة الشيخ بكتابة المذكرة الموعد موجودة فيه فإني كتبت هذه الأخبار تذكرة لفضيلة الشيخ بكتابة المذكرة الموجودة في جواز صوم الدهر والبيان عنه هذا وعد من الفضيلة أن تجهد لنا هذه المذكرة في أقرب الوقت Alhamdulillah. آل Allahu za a yi kokari gurgudun abin da Allah ba da iko a fitar da ita amma dai ki da ba cikin lokaci makusanci ba saboda ina da aikawa da a gabana amma dai insha Allahu za a yi kokari a rubuta ta kuma a fitar da ita idan ba a manta ba na ce akwai akwai ainihin itirazatu sannan kuma da munakasha ciki don hakan ga akan ikiraratu inda aka samu da munakashatu don haka ni tsaya sai an tantance sannan a rubuta wadda insha Allah aka rubuta aka fitar za ta amfani dukkanin watan ɗalibai insha Allah. Assalamu alaikum, alalikan wannan, Allah ina da tambaya mutumin da zai yi azumin kafara, hmm. ya fara azumin ya ji bai iyawa. Hmm. Hmm. wanda ya fara azumin ka fara ya ji bai iya bari kila sai in zai koma wajen a ainihin a ciyarwa ko kuma fitar da kafarar da yantawa amma azumin da ya riga ya roshe tun da ya fara ya bari idan hanyar ce zai komawa ga wannan azumin nashi zai koma ƙasa gaba ɗai saboda mai Allah ya ambace shi shaharaini aini. wata biyu abin jerin tawa don haka ba za a rarrabe shi ba yan hashi na son shi sake komawa ga azumi ne to zai koma ƙasa saboda abin da yocin daga baya ya garo shi abin da gabata ya roshi don haka sai ya koma ƙasa bayan ta yi haihuwa ɗaya na fasganin jinin har tsawon shekara biyar mm. sai miji ta sake ta mm. ya za ta yi gidda mm. tana da damar shan magani duk da ya gidda da jini ko ba ta da macen da haila ta ɗauke mu saboda rashin lahiya to abinda a iddata za ta yi wata uku idan ta yi wata uku jini bai zo ba shikenan sai ta in ta yi wata uku jini bai zo ba shikenan ta riga ta cika idda hmm. in ya kasance saboda rashin lahiya ne tun da ya riga ya ɗauke da rashin lafiya ba za ta sha magani ba saboda jini shi zo mm. hmm, hmm. hmm. a eh. eh. eh. magana akan azumi na wanda ya kasance ya zo shi na azumi ya sha cikin watan ramadana da kuskure manzon Allah ce babu komi ka doge da azumin ka Allah shi ne ce da kai sha da kai to wannan a guda uku sun tafi akan cewa babu ranko gare shi shine a abu hanifa da shafi'i da ahmadun hanbali sun tafi akan cewa zai ranka ba amma imamu malik radiyallahu anhu ya tafi akan cewa zai ranka kuma ya dogara da hadisai waɗanda ya kasance sun zo daga sahabbai na cewa umarnu haɗabi radiyallahu anhu wata sun sha ruwa rana bata faɗi ba sai ɗaya ce al'amuri sirun al'amari mai sauƙi na ashe kenan abin da kanu hinan ga wai za su ranka don haka ga ashe sai imamu na malik radiyallahu anhu ya ɗauke da sha da mantuwa da ainihin sha gabanin rana ta faɗi ba kasanta ta faɗi ba duk gudana za ka ranka wannan ƙauli na malikun asir radiyallahu anhu sannan kuma can da manzo Allah ce inna Allah adama huwa asqahu Allah shi da shi ya sha da shi wa sun ka ba zai ranka ba sai da zahirin hadisi shi kuma Imam Malik radiyallahu anhu bayan wannan hadisi na Ummu Hadabi radiyallahu anhu ya aike da qiyasi. qiyasin da ya aike da shi shine nan wanda ka salla salla ta ta kare zai ranka ta saboda salla rukunin ta mai arkanul islami shi ma saumu rukunin na mai arkanul islami haka nan wanda ka wanda ka haji idan hajji ne ɓaci zai ranka shi saboda hajji rukunin na mai arkanin islami shi ma azumi rukunin na mai arkanin islami bisa gauna an an diba bidayatul hidi wa nihayatul muqtasid na ibn na wannan a ibn rushidin za a ga wannan bakin abin da imam malik ya riko da shi kenan don hakan ga kauluka na malamai su ne shari'a alkitabu wa sunna sannan riko da kaulukan maluma shine shari'a idan kai aiki da alkur'ani da fahimtar malami ko kai aiki da hadisin manzo akan fahimta ta wani malami ka aiki da shari'a domin fahimtar su ita ce shari'a abinda sun fahimta shine shari'a ta Allah subhanahu wata'ala ta'ala abinda duk hadin su kai su gare shi an ce shi amanu Allah subhanahu wata'ala hmm. na'am hmm. a ah, mace mai idatul wafati ba za ta yi hajji ba ba ta hajji haram nata ta ta hajji ina jin ko ba rikila mun yi irin wannan tambaya kuma mun yi jawabi a kanta amma haɗin ta riga ta ta ta yafa an kace shi kenan batsala a ainihin zamanta na idda ya ɓaci mi ɓaci abin da ɓaci nan nan ga zaman da za ta yi shi ya ɓaci amma ban da ta zamanta ba ta shafa kwalli ba ta sa turare ba ta ƙawa ba ta ɗar malalle ba ta ainihin kitso da mai mai kamshi duk wannan shana a kanta illai dai kawai abin da kawai ya kubuce mata shine zama na idda shine baci nata kuma in ta ta yi hajji kuma hajji ya yi hmm? ya riga ya wuce in ta dawo wai za ta isa inafi na zama a'a in ta dawo ta isa sauran watanni ta isuwa in ta dawo watanni sun wuce shi kenan na eh wa arba'ina an-nubuwa hmm. a yana tambaya akan ar-ru'ya salihah ar-ru'ya mahulki na kwarai ko wanda an kaima watan shina daidai da watan juz'an min min sittatin wa da an-nubuwa mahulki na kwarai wanda ka ko wanda an kai maka to idan aka kasa annabci kashi arba'in da shidda to muharkin nan naka ya ɗauki gaskiya guda daga cikin abin da annabawa Allah ka san su na gaibi maluma a riwanullahi alaihim suka taho suka yi fassarar mi an ma'ana a kan watan yanki shidda. manzon Allah sallallahu alaihi wasu mashina cewa watan hubbiba hubbiba hubbibanil hala'a watan an so ya she ni kadaita sannan ce kuma hulkun abin da ni fara da shi a ru'ya saliha mahulki ne mahulki ne kwarai awwalu ma bi abihin nabi sallallahu alaihi wasallam a ya saliha hulkun abin da wata aka fara ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahulki na kwarai in yi mahulki yace sai shi zo min falaki suhi daidai to alhijr in alhaji ke towa mai kokanto a kan alhaji na ke to don haka manzon Allah in yi muhalki muhalki na tabbata daidai wa da yi shi ce shi a farkon abin da fara samu to sai maluma suka ce na nan ga gashi manzon Allah ya ce wata shi na daidai da na ɗaya daga cikin yanki 46 daga cikin watan kashe-kashe na annabci mi an ma'ana na nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an aiko shi wato shi irin wannan mafarkin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata shidda ya shina yi ne wata shidda ya shina yi ne to an kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin shekara 23 shekara 23 duk shekara tana da duk shekara tana da wata shidda gida biyu wata shidda gida biyu su adda watan yanki 46 dan 23 za haka za hako malinkawa in kallin ka 20 in kallinka 23 so biyu nawa gare su 46 don haka muhalkin kwarai abin da yayi ya muhalkin kwarai watan wata shidda to wata shidda din ga in ka diba su a juz'i guda daga cikin watan 46 juz'a min nubuwa ashe na aka kasa nubuwa kashi kashi 46 to muhalki shi zai doki juz'i guda an gane saboda nubuwa 20 da 29 ta 23 ta to 23 so biyu za su bada 46 to 46 ashe wata shidda su a juz'un min 60 wa juz'un min nubuwa an gano wannan ko to abinda su suka bayani kenan